na'am to eh da farko dai tukuna wai mutum ne yazo yana yi wani asiri har sai aka ga cewa kamar gashi yana yanka shi sai wani yazo yana kokarin kare asirin ta karatun qur'ani to kuma abu kamar wasa kamar asiri sai zama gaske sai yanka shi to yanzu menene hukuncin wanda ya karya asirin wanda ya karanta qur'ani ya karya asiri ba shi da laifi wannan ko da ya yanka shi shikenan ya yanka shi shi ma hukuncin kisa ne akan shi sai a kai shi ga alƙali ina fata an gane jama'a lokaci yayi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk